بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم أنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما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 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ما كوتشي الله أكبر كوتشي الله أكبر آه malam alhatu bello amaro allah ya saka da alheri kafin malamanmu su zauna muna sanar da ku mutanen karamar hukumar zaria karkashin jagorancin shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sheikh malam muhammad sani yakubu cewar yana gayyatar dukkan al'umma wato limamai da malamai da sakatarorinsu da 'yan agaji da sakatarorinsu zuwa taro na tattaunawa da zai yi da su gobe lahadi 22 ga watan biyar idan allah ya kai mu a wannan masallaci mai albarka za a gudanar da taron ne da misalin karfe bakwai na yamma insha allahu na safe karfe bakwai na safe insha allahu don haka malamai da limamai waɗanda ba su ji ba a yi ƙoƙarin sanar da waɗanda ba su ji ba kafin mu gabatar da malami na gaba akwai kasuka daga sautul hikima akwai kaset mai taken tsananin son kuɗi ya haifar da shauran idan ka sayi kaset ɗin zaka ji mai ya haifar wanda babban malaminmu sheikh abubakar giro argungun ya gabatar akwai kaset mai taken mallaka da dalilin hallaka masu hada shehu inyas da allah kuma wannan kaset raddi ne wanda babban malaminmu ya yi wa wato malamin nan nasu da ake gaya ma mai guduma wanda ya wannan karatun shine sheikh abubakar giro argungun tare da shi akwai sheikh abdulbasir anguwan mai kawo katsina lallai yana da matukar mahimmanci jama'a ku yi kokari ku mallaki wannan kasukan kafin mu tashi daga wajen wannan wa'azi insha Allah a sannan ana sanar da 'yan uwa musulmi wa'azi wanda za a yi ranar lahadi 29 ga watan biyar a masallacin alhaji haruna danja a nan tudun wada malamai masu wa'azi malam alhatu bello amaru malam adamu shu'aibu da alarama ibrahim zaria alaramma saifullahi alaramma muhammad sani a wannan masallaci ana gayyatar kowa ya kokari ya halarta na karfe tara na safe ko to na mata ne ku turo matayenku su zo su ji saƙon allah ta hanyar annabi muhammad wanda malamai za su gabatar insha allahu mai wa'azi na gaba shine dr sani ashir daga kano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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وملائكته وكتابه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة مرجعها إلى النار عياذا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه متانا زاريا sunan ku متمن زاريا ko mutumin zaria ya ake ce masa kenan jam'in bazazzagi kuma ya me jam'in bazazzagi ma'ana bazazzagi kwaya ɗaya zage-zagi masu zazzage aljihansu su ba wa Allah ta yau za mu gani ko zage zagin ne ko matse-matsi ne ban sani ba waye zai iya zazzaga waye kuma zai iya mammatsa allah maɗaukakin sarki da mu da ku ya yi mana albarka wannan ƙungiya mu mai tarin albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna allah ya ƙara mata albarka wannan ƙasa mu ta najeriya allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata albarka Allah ya ba mu zama lafiya a cikinta ya ba mu kwanciyar hankali a cikinta shugabannin da Allah ya zaba mana Allah ya yi mana riko da hannunsu ubangiji ya shige musu gaba Allah ya tsinkayar da su duk wani abu na alkhairi su aikata mana shi duk wani abu da yake kuskure ne Allah ya nusar da su don kada su aikata shi yan uwa musulmi Allah ya haɗa mu a wannan babban masallaci mai tarihi a cikin da'awar sunna a wannan kasar yana daga cikin marakiz islamiyya allati tasharat min khilaliha ad-da'awa as-sunniyya ala manhaji salafuna salih ما من عالم أو ما من داع من دعاة السنة من دعاة أهل السنة والجماعة illa wa da alqa kalimatan fi fi dakhil hadha almasjid saboda haka wannan masallaci masallaci ne mai tarin albarka amma saboda yanayin lokaci an nusar da ni cewa na ja hankalin kaina da kuma mutanen zaria akan wata matsala muhimmiya kuma akwai fahimtar cewa mutanen zaria za su fahimci wannan matsalar a rayuwa in ana yin ta dole ana samun mutuwa ana samun rayuwa domin yanzu da a ce daga shekara ɗari da ta wuce zuwa yau a zariya ko mutum ɗaya bai mutu ba to da yanzu garin zariya ya muku matsi da ba wanda zai samu kuma inda ma zai zauna da yanzu wannan kududdufin da yake gefen gari kuke tsallake hida kyar da yanzu kuma yadda shi gari shi ma amma saboda alhikimar Allah wani zai dan matsa wani kuma ya matso wani ya dan gusa wani kuma ya guso wani ya dan zama wani kuma ya dan zamu wani ya dan tusguda wani ya dan tusgudo wani ya dan mazgaya wani ya dan mazgayo haka rayuwa take kafin kai da kake kabbaran nan ka zo sai da kuma wanda Allah ya yi wa ni'imar ya zama shine sanadin zuwanka duniya sai da ya zo duniya ya zauna har ma ya samu dama aka ba shi wata baiwar Allah suka haɗu tsakanin su da shi bayan an haɗa su bisa sunnar muhammadun rasulullah kuma suka je suka sake wata sunnar ta muhammadun rasulullah kuma sakamakon wannan sunnar sai suka fitar da mabiyin muhammadun rasulullah kaga min muhammadun rasulullah summa ila muhammadun rasulullah wannan hikima ce ta allah wani ya tafi wani ya zo wani ya tafi wani ya zo yanzu kun ga mu da muke masallacin nan Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka amma ina tabbatar muku shekara ɗari mai zuwa ba na jin akwai mutum ɗaya da yake sauraro na yanzu da ni da nake maganar nan shekara ɗari mai zuwa babu ko ɗaya a bayan ƙasa ni ina ƙasa kuma kuna ƙasa kuma in Allah ya yarda ‘ya'yanmu lokacin da jikokinmu su kuma suna masallacin nan suna nan suna kabbara kamar yadda kuke yi kuma suna yin wa'azi kamar yadda nake yi so wannan tsari ne na Allah ubangiji bai hukunta cewa halittar da ita duniya gaba ɗaya zai sa ta a duniya ba saboda duniya wani ɗan guri ne ɗan ƙanƙani mai sifa guda uku sifarsa ta farko bayi da kima a gurin mahaliccinsa wuri ne wulakantacce don ya inganta a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mushen ɗan akuya mai yankakken kunne ko tsagaggen kunne annabi ya kama shi a mace a bushe ya yi ƙangal ya ɗaga kunnen ya ce a cikinku manya bi'u hadha bi dinar waye zai sayi wannan dinare ɗaya sabai suka ce لو كان حيا كان عار علينا لأنه suka ce wallahi da rayayye ne ma wallahi abin kunya ne a gare mu mu mallaki wannan ɗan akuyan saboda yana da yankaken kunne su kuma larabawa yana daga cikin dabbar da ba sa so dabba mai yankakken kunne sai annabi ya ɗaga wannan ɗan akuyan sai ya ce wallahi la duniya ahwanu inda Allah min hadha lakum ya ce na rantse muku da Allah duniya ta fi wulaƙantuwa a gurin Allah sama da yadda kuke ganin wulaƙantuwar wannan macacce bushashen ɗan akuya a wurinku wata wuri ce ba ta da ƙima ya inganta har yau ya ce da a ce guri ne mai ƙima da Allah ba zai shayar da kafirai wato sharbata ma'in ba daidai da mukurwa ɗaya ta ruwa Allah ba zai shayar da kafiri ba amma tun da kuwa kafiri zai ci kwakinsa ya ci doya ya zama ƙato ɓulɓulele ya sa wandan nan shotinika yana tafiya ɓuk ɓuk ɓuk ya yi kuɗi ya hau mota gina ƙaton gida wannan alama ce cewa duniyan nan ba kima ce da ita ba to tana da wannan sifar cewa ba guri bane na komai sannan kuma ita ce mazara'atul akhirah daga nan kuma duniya ake shuka abin da za a girba a gobe kiyama a ci duk wanda gani a ranar lahira ya samu humrun ni'am ya samu hulalun ni'am ya samu firdausil a'ala ya samu wato gida na ɗaukaka na ƙasaita to daga wannan gidan na duniya a nan ya noma wannan gonar a nan ya tsara ta ya kuma je can ya sari abinsa yake amfana so ita ita ce kuma guri tare da ita ba kima ce da ita ba amma kuma a wurin ake tsorowarta duk wani alkhairi da za a samu ranar gobe kiyama in kun ga mutum ya yi daraja a kiyama a gaban allah allah maɗaukin sarki ya ɗaga shi ya ziga shi ya kimanta shi ya ba shi matsayi to wannan matsayin daga nan duniya ya tsorurce shi kuma ɗaya daga cikin hikimar wannan taron namu na yau da wanda za a yi gobe dukkaninsu an gina su ne a kan yaya za mu yi mu samar wa kanmu tafka tafkan gidaje maka maka gidaje hambaka hambaka gidaje shirga shirgan benaye wakawa kan ɗakuna ya za mu yi wurci irin wannan wurare ɗaya daga cikin hikimar da ta za aka tara ba nan sannan wannan gidan na lahira a na duniya duk wanda ya gani taɓaɓɓe ranar kiyama an tsine masa albarka an yi allah dare da shi an sa shi a wuta an sa majajjawa an yanka shi an sa cikinsa an zaro hanjin cikin an ɗaura shi a jikin tirke na wutar jahannama an sa wasu abu masu ruwan dawakan wuta suna zagayawa a cikin wuta da hanjinsa yana ihu yana ƙara 'yan wuta suna ji yana ɗoyi yana wari su leƙo suna cewa dan Allah kai kuwa me yasa ka dame mu da wari da ihu me kai ne ya ce da ni a duniya na kasance ina sanar da ku alkhairi amma ni ba aikatawa ina hana ku sharri amma ni ina aikatawa wannan shi ya jawo ni wannan matsayin duk wanda kuwa gani a lahira ya kuka ya ce wayyo to daga nan duniya ya samu wannan dalilin na cewa wayyo gaba mu muna roƙon Allah Allah ya tsare mu da cewa wayo. irin wannan al'amari ya faru a zamanin sahabbai sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna rayuwa musamman bayan sun je madina suna rayuwa a junansu ɗan wannan mutumin ya tafi jihadi ya je ya yi shahada wani rashin lafiya ta kama shi ya rasu wata a garin haihuwa ta rasu wata lokacin ajalinta ya yi ta mutu sai zama an so mai samun 'ya'ya marayu sai zama sahabbai saboda a lokacin marayun ba su da yawa suna tara su a cikin gidajensu suna cin abinci tare da su marayun nan kuma suna mallakar dukiyoyi idan suka ce za su ware marayun nan su ci daga dukiyarsu kawai to marayun nan za su shiga uku watakila ko dukiyarsu ta lalace ko ta ɓalɓalce in suka ce za su ƙyale su za su kula da kaiwa da wasu ba rayuwar marayu za ta shiga uku sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suke musu tambaya akan marayu to in ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tambaya wani abu da ya shige maka duhu shi da yake ɗan gatan Allah ne ba shi yake ba da amsa ba da ka yi masu tambaya sai Allah ya ce ce musu kaza wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil yatama na'am قل إصلاح لهم خير نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله يتي ويسألونك suna maka tambaya kun san wannan daga ji wani mutum ake gayawa kuma daga ji kun san wa'yansu mutane ne suka zo suka yi tambaya ina tambaye ku na ce suwaye suka zo suka yi wannan tambayar me za ku ce min suwane ne suka yi tambayar tambaya nake suwaye suka yi wa annabi wannan tambayar ah, ko abin nazariya haka ne da gaske ne sahabban ma tsoron faɗan sahabbai kuke ji na ce suwaye suka yi masa tambaya wannan sunan sahabbai muna so ya ratsa zukatanmu ƙaunarsu ta shiga zuciyarmu ya zama na duk lokacin da muke fasar ƙur'ani su muke fara tunowa su muke fara gani a farko su ne waɗanda suke matsala mana suke nuna mana aikin a ƙarara Allah ka ƙara mana ƙaunar sahabbai Allah ka haɗa mu da mu da sahabbai a gidan rahama. don mu gaya musu ƙarara mu ce mun ci bakar wahala mu musamman a Zariya mun yi ƙoƙarin mu kare ku an yi ƙoƙarin a ɓata ku mun yi ƙoƙarin mu faɗi darajar ku an yi ƙoƙarin a rusa darajar ku amma ba mu gushe ba sai da muka kai ga nasara sai da kuka bayyana ku ne bayan allah nagari ku ne wanda ƙur'ani yake magana a kanku da farko kafin ya zo kan wani suna maka tambaya anil yatama akan marayu ma'ana wanda ake yi wa tambayar nan shine sayyidina muhammadun rasulullah suna maka tambaya akan marayu yaya al'amarin zamansu da zamantakewarsu da mu'amalarsu da marayu za ta zama shin ya kamata su rinka ɗebe dukiyar maraya su zuba a cikin aljihunsu a'a ya kamata su rinka taimakawa maraya su rinka bahi daga cikin dukiyoyinsu a'a dukiyar marayan nan halal ne su yi kasuwanci da ita a'a dukiyar marayan nan ajiyewa kawai za su yi yaya za su yi mata tambayar su kenan ya rasulallah sai Allah ya ce qul gaya musu islahun lahum khair gyara ta islah min salah min salaha yasluhu salahan ma'ana gaya musu cewa a gyara a kyautata dukiyar shine ya fi alkhairi duk abin da zai zama alkhairi kyautatawa ga dukiyar wannan shine allah ike nema daga wajenka kai kafin letin daga yau ku sani duk wani mutum da maraya yake ƙarƙashinsa kuma marayan ya gaji dukiya daga wajen mahaifinsa to wanda yake kula da maraya ya kula da wannan dukiya ta maraya yanda zai inganta ta yanda zai haɓaka ta yanda zai sa ta wato ta ci gaba wannan shine alkhairi a wajensa me yasa aka kira shi islah kawai ba tare da an faɗi kaifiya ba saboda kowace dukiya kowane ɗan adam iya da nau'in hikima da nau'in kasuwanci da zai yi ba abin da na iya a kasuwa shine abin da ka iya a kasuwa ba bayan da na iya a gona shine ka iya a gona ba amma da ni da nake noma doya kai ma ka gane kenan ko da wanda yake noma gero da wanda yake noma shinkafa da wanda yake ciniki a kasuwa kowa daga cikinmu ya ɗauki dukiyar maraya ya sa ta a tsarin da za ta ƙara gwaɓi za ta ƙara ingantuwa za ta ƙara haɓaka yaya za ka yi ka sa shin gonar za ka saya ka shuka ka yi amfani da kuɗin a noma in an noma a girbe a sayar a ƙara dukiyar a'a sata za ka yi a kamfani ana sayarwa ana cinikayya da ita tana karuwa a'a wani ɗan kasuwa za ka bawa yana yin kasuwanci yana ƙaro riba ƙul islahun lahum khair ce musu dai a inganta dukiyar a tattali dukiyar a gyara ta ya fi alkhairi sai allah ya sake yin jawabi na biyu ya ce fa'in tuhum ko fa ikhwanukum idan kuka cakuɗa dukiyarsu a cikin dukiyarku ta fuskar ci da sha ta fuskar kasuwanci kuka ce ku yanzu tunda kuma masu ƙaramin ƙarfi ne wannan dukiyar nan ta yaron nan za mu tafi da ita musa a cikin kantinmu duk lokacin da muka ci riba duk naira ɗaya muna kallon riban naira nawa ta ci idan naira dubu ɗaya ta ci naira ɗari ɗaiɗai to in tasa dubu ɗari ce ya ci riban naira dubu haka za mu rinka yi sai mu cakuɗa ta a cikin kasuwancinmu muna da zaɓi saboda ba mu da ƙarfi duk lokacin da aka ci ribar to za mu kasa ta kashi uku mu ɗauki kashi ɗaya mu ƙara masa kashi biyu akan dukiyarsa mu mun amfana shi ma ya amfana za mu rinka ɗaukowa ɗan wani kaso kaɗan daga cikin dukiyar mu rinka ƙarawa a cikin sanwar mu, a cikin abincinmu na gida yanda zai ci da mu ya sha da mu yana ganin ma kamar mu ne muke ciyar da shi bayan ko yana cin wani juz'i ne daga cikin dukiyar da Allah ya bashi in za ku yi mukhalada da su a wajen kasuwancinku a wajen ci da sha ɗinku su ma dai fa ikhwanukum yan uwanku ne mutane ne musulmi ne yan adam ne suna son karuwar dukiya suna bakin cikin lalacewar dukiya suna da bukata ta ci da sha kamar yadda kuke da bukata ta ci da sha suna da bukata ta sutura suna da bukata ta gurin zama kamar yadda kuke bukata ta gurin zama ul islahul lahum khair ko fa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuwa cakuɗa su a ciki wallahu ya al-mufsida min al-muslih amma fa Allah ya sani a cikin ku waye zai yi barna akwai wanda za a ba wa dukiyar shi da dukiyar marayu ta zo hannunsa shi shikenan kalas bukata ta riga ta biya shi yana ganin dukiyar maraya tunda ba shi da wayo ya riga ya gama da shi zai zauna ya cinye wa ma aktharuhum humul yau wayannan irin masu wannan ɗabi'a ta handa mai dukiyar maraya su cinye ta yawansu a birane yawansu a ƙauyuka ya yi yawan da yanzu wani mai ƙirge zai yi wahala ya ƙirga su sa'ar mu dai kafin ka samu wannan daga cikin ahalus sunna da wahala amma idan ka je cikin yan bidi'a dukiyar maraya ta bayyana yana da gona yana da shanu yana da tumaki yana da dukiya a cikin banki ina tabbatar muku yana ɗan shekara biyu yana shekara ɗaya kafin ya zan baligi dukiyar nan in ka je ka koma bankinsa to sai ka je ka iske babu komai in ka shiga bincike ka rinka wato da za ku zauna da hukumomi na shari'o'i a jihohi kamar irin jihar kano a ce ka zauna da gidan 'yan hizba ka rinka jin yadda mutane ba su jin tsoron Allah mutanen da wato yadda ka san wani ma bai ma yadda za a tashi kiyama ba yadda za a tara dukiyar marayu a hannunsa mai yawa kaga ya shiga wata sabuwar rayuwa ya canza gida ya canza mota ya koma cin kaji sai ka ce wani dan wata unguwa a nan garin wai ita ci kaji yadda ka san ya yi zaman ci kaji haka zai koma ya zama ci kaji shi ma Allah madaukakin sarki ko yayi wa duk wanda ya dauki dukiyar maraya Allah ya masa mummunan tanaji yace innal ladhina yakuluna ya akuluna amwala liyama innan lazina ya akuluna amwala liyatama zulman innama ya akuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle waɗannan da suke cin dukiyar marayu zulman ta hanyar zalunci kenan akwai wanda zai ci ba ta hanyar zalunci ba wannan ayar tana magana akan wanda ya ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci wallahu ya ya'lamul mufsida Allah ya san mabarnata a cikinku waɗanda ta'adi za su yi ɓarna za su yi za su ɗauki dukiyar ne su cinye su handame su mamaye su yi babakere su yi rubda ciki a kanta to duk wanda ya ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci innama ya akuluna fi butunihim nara wa'annan abin da suke ci a cikin cikunansu naran wuta ce kawai lauma ɗaya ƙaton garwashi ɗaya lauma ta biyu ƙaton garwashi na biyu in ka kwankwaɗi ruwan wato tatacciya narkarkiyar dalma ta wutar jahannama kake kwankwaɗa kwat kwat kwat innama jarjiru fi batanihi naru jahannam abin da yake kwat kwat a cikin ciki wato wutar jahannama ce duk wanda zai ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci Allah karare ce abin da yake ci a cikin cikinsa wuta ce kawai kuma sai ya ce wa launa sa'ira kuma da sannu ma'ana ba da dadewa ba Allah zai tashi alkiyama ba da dadewa ba mutuwarsa za ta zo ta riske shi ba da daɗewa ba Allah zai yi hisabi ba da daɗewa ba bayi yan wuta za su shiga wuta yan aljanna su shiga aljanna ya launa sa'ira da sannu za su shiga cikin wutar sa'ira ko kuma za su shiga wuta mai babbakar jiki Allah ka yi mana tsari da ita saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala baya yadda a ci dukiyar maraya ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yadda ba a taɓa ta koyaya wala ta ƙarabu malal yatimi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حكى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله يساك ما دع الخير وبنجي سبحانه وتعالى يتي ولا تقربوا مال اليتيم kar ku yadda ku kusanci dukiyar maraya duk lokacin da aka ce ga dukiya ta maraya ce kar ku taɓa ta kar ku kwasa kar ku iba kar ku je kusa da gurin illa billati hiya ahsan sai dai da niyyar da take niyya ce mafi kyau sai dai da mu'amalar da mu'amala ce mafi kyau sai dai da yanayin da yake yanayi ne mai tsafta mai tsari na gaskiya amma zuwa dukiyar maraya kusantatta ɗibanta riƙonta lura da ita ba da niyya mai kyau ba ba da nufi mai kyau ba ba da aiki mai kyau ba allah baya so illa billati hiya ahsan sai dai da mafi kyan niyya sai dai da mafi kyan aiki sai dai da mafi kyan manufa cewa dukiyar nan ta maraya ta zo hannunka ba don haka kake so ba akwai yiwuwar yau ɗin nan da kake gani wana da wana marayu ne to tana iya yiwa gobe ɗanka yakubu ɗanka lawan ɗanka abdullahi ‘yarka abin nan khadijatu watakila fa suna iya zama marayu gobe shin a wurinka wannan abin da ka ɗauki dukiyar maraya ka je ka sayo wa kanka mota ka canza wa kanka gida yanzu zai maka daɗi a rai a ce wani mutum daga cikin makusantanka zai ɗauki dukiyarka zai ɗauki dukiyarka da ka bar wa 'ya'yanka ya kwashe ya yi irin wannan abin da kake yi wa ɗan wani zai maka daɗi idan ba zai maka daɗi ba karka yadda ka aikata ka tabbatar da manufarka akan dukiyar maraya manufa ce mai kyau saboda me saboda kuma kusantar dukiyar maraya da manufa mai kyau to kuma kafin ka sami ibada mai gwabinta kafin ka sami ibada mai darajarta kafin ka sami ibada mai matsayinta to kuma sai ka bincika hadithi ya inganta a cikin sahihul bukhari daga hadisin sahal ibnu sa'ad as-sa'idi radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرق أو وحرك بينهما رواية البخاري وشبك بينهما رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي ني da يجب ya jibinci dukiyar a aljanna yanda ka san haka haka muke sai annabi ya nuna ɗan yatsansa wannan manuniya sai ya nuna wannan ɗan yatsan na tsakiya sai kuma ya motsa tsakaninsu don ya nuna wato akwai kusanci tsakanin wannan yatsar na farko wannan ta ɗan ɗara wannan da wannan ta wuce wannan za ta biyo baya da haka a wajen shiga aljannar ba ku da nisa da kai da shugaban halittar Allah gaba ɗaya kana cikin zumra farko wa'anda su ake fara yi wa maraba ƙanshin aljanna su zai fara bugawa gishawa ta jin daɗi rudewa wadda ba ta sa mutum hauka ta ni'ima su za ta fara bugowa kana cikin wa'anda da da sun wuce ko kai ne kuma kake biyo baya yana nuna cewa me tsakanin unguwarku da unguwar da annabawa suke kai ba ma annabawa ba unguwar da za ka zauna da unguwar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yana nuna cewa ba nisa imamun nawawi ya ce wannan hadisin yana nuna duk wani mutum da ya san shi Yayi gaggawa ya yi gaggawa ya yi aiki wajen kula da maraya ya ce saboda ni ban taɓa jin wata daraja da Allah ke bawa wani bawa farar hula har ya je ya kusanci annabawa ba in ba wanda ya jibinci al'amarin maraya ba illa billati hiya ahsan ibn battal a cikin sharhinsa na sahihul bukhari ya ce wannan yana nuna cewa tsakanin annabawan Allah don bayin Allah salihai wayanda suka bi Allah kamar yadda ya kamata akwai kusanci a tsakanin juna ba wanda yake zama kusa da annabawan Allah irin salihan bayin Allah kuma yana daga cikin mafificin salaha wanda yake kula da maraya saboda me shi dai ba mai wayo ba ne shi dai ba mai hankali ba ne shi dai ba wani kintsatse ba ne shi dai ba mai iya wa kansa ba ne shi dai bai san ina aka sa gaba ba shi dai ba lalle ba ne izan mai haƙuri ba shi dai ba lalle ba mai ilimi ba ne shi ba mai ba mai ba mai ba mai bai da komai sifir yake shi ya sa badar dini jama'a da wasu daga cikin malamai su kuma suka ce abin da ya sa mai kula da maraya yake kusantar annabawa saboda Allah na aiko annabawa cikin al'ummar da take jahila ba ta san Allah ba ba ta san makoma ba ba ta san gabas ba bare yamma ba ta san shirya ba sai annabi ya zauna ici bakar wahala isamu bakin ciki tare da su har annabi ya shiryar da su kan hanya shi ma mai jibintar maraya haka yaro zai tashi wato wanda ya rasa uba tun yana ƙarami gigicewa yake wayannan iyayen namu da kuke gani ba mu da alkhairi irin babanmu da muke gani ko yana da sisi ko ba yi da sisi ganinsa a matsayin babanka ya saba riga ya shigo masallaci ya ishe ka kowane irin alkhairi na duniya a leƙa a ce a ah, ga baban wana nan ya zo ya ishe ka abin alfahari a ko'ina a duniya in nan da ka rasa uba daga ranar za ka gane ba ƙaramar musifa ka shiga ba kana ganin sa talaka ba da ko kwabo sai ran da ya bar duniya sai ka gane ashe ba ƙaramar sutura ce Allah ya yi maka da shi ba ballantana yaro a ce babu uwar da ta haife shi ko babu uban da ya haife shi waye zai ba shi abinci a gurin wa zai kwanta wa zai yi wa kashi wa zai yi wa kuka wa zai yi wa hancini wa zai yi wa shagwaba wa zai yi wa wa zai yi wa wa zai ba wanda zai yi wa wannan ba kai duk ka jure ka jure kukansa ka jure kashinsa ka jure abin nan ɗinsa ka jure wautarsa kana tairairayarsa ka sa masa kaya ya ɓata ya yi amai ya yi rashin lafi duk ka jure wannan to wannan abin ba kowa yake haƙuri da irin wannan ƙazantar ba in ban da annabawa sai wasu bayi salihai nagari su suke iya jura wannan abu a wata riwaya imam muslim ne ya ruwaito riwayar abu huraira shi ya karɓo hadisin daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafilil yatimi lahu aw ghairihi ka hataini fil janna wa shabbaka baina asabi'i as-sababa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da mai jibintar al'amarin maraya lahu nasa ne marayan dan wansa ne dan ne a'a shi jikansa ne marayan ya suke ya haɗa jini da shi da wannan marayan auli gairihi ko ba nasa ne ba na kusa da shi ne. wani maraya ne da aka same shi a wani gari aka tsince shi a tsakar gari aka je wani gari aka tadda mutane sun baje iyayensa ne suka mutu iyayensa ne 'yan hanya sun bar duniya sun bar shi ko ma ya yake in dai mutum ya jibinci al'amarin maraya to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masu alkawarin matso da shi tauso shi shi jawo shi da annabawa dab da annabawa zai zauna saboda me saboda ya yi haƙuri da bawan Allah a irin yanayinsa na ban tausayi a irin yanayinsa na wato wahala ya yi haƙuri da shi da haka Allah subhanahu wata'ala ya yi masa alkawari na cewa sai ya zo kusa da aljanna kai daga cikin malamai wayanda suka tattara hadisan marayu sun kawo riwayoyi masu yawa an ce yana daga cikin alamar gida zai yi albarka gida alkairin gidan ba zai yanke ba zai zarce ya daga cikin alamar cewa zuri'ar wannan gidan za ta samu ɗaukaka har abadin abada alamar zuri'ar gida ba za ta zauna a cikin talauci da yunwa ba gidan da suka ɗauki maraya suka riƙe shi maluma sun ce idan kana so ka ce ina so bayana ta zarce kada ‘ya'yana su zauna talakawa kada ‘ya'yana su zauna fakirai kada ‘ya'yana yunwa ta cin musu suka ce tun daga nan duniya kana raye nemo maraya kula da tarbiyyarsa kula da cinsa da shansa da iliminsa ko ya yi maka ko kar ya yi maka idan ka yi haka mahalicin karen da baka nan sai ya ƙayyada maka sai ya jawo maka wa'yansu mutane da su kuma za su kula da iyalanka wata mace ta tambayi wani bawan Allah ta ce masa ni kuwa bawan Allah ban taɓa haihuwa ba kuma Allah ya sami ina son in haifi yaro sai wannan bawan Allah ya ce in tambaye ki mana ta ce tambaye ni ya ce ko kin taɓa renon maraya ko da ɗaya ne ta ce a'a ya ce a'a ba ki sani ba watakila ko Allah yana son ya gaya za ki iya riƙe yara shi yasa bai baki yaro tun tun wuri ba sai ta ce a to malam bari in jarraba sai ta ɗauki yaro tana kula da maraya tana kula da maraya tana kula da maraya ran da marayan ya cika shekara goma sha biyar cur a duniya a rana sai Allah ya bata ciki lokacin kuma ta ɗau nisan zamani ba ma ta zaton cewa irin ta za ta abin nan sai ta dawo za ta gaya wa malam cewa ita fa tana zaton cewa fata wannan da ibayar fa ta fa yi aiki don gashi gashi tana zuwa haitattar da malam baya nan ya bar duniya Allah ya karba abinsa sai ta yi tambaya ya sunansa don ta tambaye shi ma ta san sunansa ba sai aka ce masa ai sunansa wa aka ce mata ai sunansa wa ne ta to in Allah ya arzuta ni da abin da yake cikin ciki na da ɗa namiji sai na sa masa wannan sunan don wannan tunanin na wannan malamin ba na so Allah yanke shi a duniya ina so Allah izartar da shi ina masa addu'a kuma Allah ya sa zama kamar irin wannan malamin mai hangen nesa mai nusar da mutane zuwa aikin alkhairi ita kuma wannan mata tana ɗaukan ciki sai kuma mijinta sai ya rasu shi kuma wannan yaro yanzu ya cika shekara sha biyar ya shiga ta sha shida sai kuma ya koma sai ya zame shi ne mai gidan shi yake kula da ita shi yake kula da ita ta haifi yaranta shi kuma ya yi aure ta haifi yaranta tana tsananin san yaran ba ta wuce shekara ɗaya a duniya ba ita ma sai Allah ya karɓe ta sai wannan ɗana ta kuma wannan maraya ya ci gaba da renar mata da wannan ɗan nata ‘yan uwa kula da maraya nufin maraya da alkhairi kadai ba ƙaramar ibada ba ce garin Allah ya waye kaga maraya ka san sudansa ko baka sani ba cewa wane sannu kaji ka Allah ya maka albarka zo mana ɗan shafa kansa kaɗan ɗan shafa shi don ya ji cewa shi ba tsinanne ba ne a gari yadda kowa yake da uba uba na ɗaukansa ɗan ɗaga shi sama sashi akan damatsanka rungume shi sashi a ƙirjinka shi ma ya ji wato ruhi na ubuwa cewa akwai mutane da suke ƙaunarsa yaro ne ɗan ƙarami za ka iya ma yaro ƙarami wannan ka sauke shi ya zubar da hawaye saboda yadda allah isa masa daɗin abin a cikin zuciyarsa ka tausaya masa ka ce ɗan gidan wane ne allah sarki mahaifinsa abokinmu ko mahaifinsa malaminmu ko mahaifinsa ƙaninmu ko mahaifinsa mutumin kirki yana fa ji saƙo ne kake gaya tarbiyya ce fa kake bashi alkhairi kake ɗura masa shafa masa kai inda ɗan wani abu ɗan ƙarami ce masa sai alawa ce masa zai ka tafi makaranta an ɗinka maka uniform yawwa zo mu je dama na ga uniform ɗinka ya yage zo mu je in saya maka uniform ka san an masa kayan sallah ka san ba a yi masa kayan sallah ba ya kamata a ce ka tabbatar da cewa kai kayi masa yan uwa idan da lokacinmu mai faɗi ne da mun san cewa wallahi ba abin da ya kamata mu sa dukiyarmu allah ibata tsaro babu wani mayaudari ko macuci ba wani ɗan fawon nayin da zai iya taɓa ta Allah yana ba da kariya da abin da ba ka zaton zai zama kariya yaron nan da kake gani ɗan maraya ɗan ƙanƙani yaron nan da kake gani ba zai iya yin komai ba da shi sai Allah yi maka gadin dukiyarka tana ingila tana haɓaka wani mai so ci wani mai sanya cuce ka wani mai sanya zalunce ka yana so ya yi zalunci in zai yi zalunci kawai sai ya kasa yi wannan yaron da yake gidanka ne wannan wanda ka taimakawa ne wani azalimi ya zo gidanka wani barawo yana so ya haura gidan yana so ya cuci mai gidan wallahi wannan yaron sai ya kasa wani barawo ya shiga gidan wani mutum wannan a zamanin nan aka yi shi da bindiga a gidan akwai maraya amma shi bai kai matakin a sashi a ɗaki ba ana bar shi a ƙarƙashin rumfa yana kwanciya shi ne wanda yake baya yin bacci Barawo na shigowa sai ya ce baba sai ga ba, ba shi ba ne sai ya ga mutumin abin nan sai ce kai waye sai yi masa barazana kamar zai bahi tsoro ya ce a ah, ko da kai ɓayawo ne sai shi ya ce baba baba bayawo ya zo bayawo bayawo a'a to bayawo bayawo malam ba sai ga kofofin gida ta can ki tana motsi ko ma mala'iku ne suke bude kofofin gidan wallahu alam ya ji ki ta can ki can bam bam tsara da da da da wannan yaron shi Allah ya taimaka da shi Allah ya taimaki mai gidan da bindigar barawan da komai Allah bai bashi nasara ba saboda me saboda an ba wa maraya rimfa yana kwance mutanen zariya mu ji tsoron allah wannan rayuwar da kuke gani ba wanda tasa take tabbas a hannunsa billahi lazi dinnan gurin ba mai tabbas in zai kai gobe mahalicinmu yana da ikon yanzu ya ce kaf mu bace a nan mace kuma nan take mu mace ba mu iya motsawa ba kuma wanda ya gaya mana ni yanzu ina da 'ya'ya ƙanana ina da 'yan manya-manya sheik abubakar gero argungu haka yake yana da yara ƙanana yana da yara manya yau ɗin nan idan da za a ce za faɗi na mutu ka faɗi ka mutu yanzu kai baka tunanin me zai faru a gidanka wai da yawa daga cikin iyaye kun ko gane sirrin me yasa kuka mutu ya'yanku suka koma suke bakar gaba kun gano sirrin da ya sa ‘ya'yanku suke kashe junansu da uwar wannan da uwar wannan sun shiga musifa da gaba da kashe juna kun san meye dalilin da ya sa dukiyoyinku suke zama wancan ta sace wancan ta sace in wancan ya ga wancan kamar sa kashe wancan a kano na san gidan da gida ne na dukiya an raba gado a gidan ga dakali ga dakali an ce wannan dakalin wannan dan abin da ake zama na kofar gida wannan na yan ɗakin suwana ne wannan na yan ɗakin suwana ne ran nan sai wani ya zo ya shagala ya taho daga wasansa ya zo ya zauna a dakalin da ba nasu ba masu wannan dakalin suka fito da taɓare suka yi masa lugude sai da ya suma a gurin wai kusan duk me yake jawo irin wannan wannan watsi da halittar da Allah ya yi ya karɓa iyayensu a gabanku kuna gani kuka yi watsi da bayin Allah kuka yi shakulatin ɓangaro da cewa wayannan fa bayi ne a wurin Allah kamar ku wataƙila ma wani ya fi ku daraja a gurin Allah a cikinsu kun yi watsi da su don me yasa ƙasa ba ta lalace ba idan ƙasa marayunta suka yi yawa in ƙasa ƙaskantattunta suka yi yawa in mabaratan ƙasa suka yi yawa in masu roƙon ƙasa suka yi yawa to wannan ƙasar ta saurari kowace irin bala'i da fitinar da ta faɗo mata in wannan ta wuce sai wannan ta taho in wannan ta wuce sai wannan ta taho ana zaune sai a ce boko haram boko haram ta wuce ba fetur ba fetur ga yunwa ga yunwa ga wata musiba almasa'ibu tuliwal ukura musiba wannan ta wuce wannan ta wuce wai mun san cewa wa'annan 'ya'yan da Allah ibari bari ya bar su yana fa da abinsa yana fa ƙaunar abinsa ba wai ƙi ne ya sa Allah ya karba iyayensu ba kai kuma ba so ba ne Allah ya sa ya barka ya bar wa 'ya'yanka kai kake zaune ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah mu nemi taimako a gurin Allah mu kuma taimaki bayin Allah don ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wato wallahu ya alamul mufsida minal muslih Allah ya san maɓarnata daga cikin masu kula da dukiyar marayu kuma ubangiji ya san masu kyautatawa masu lura da ita daga cikin marayu a daga cikin masu jibinta dukiyar marayu idan Allah madaukakin sarki ya yi ka a cikin bayansa wanda ba su wulakanta maraya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo riwaya sanadin tuna da bai kaza malamai su ce wani abu a kansa ba amma munasabar ta yi sa zan kawo Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarai cewa ya yi annabi Dawud kaza ya yi annabi Musa kaza ya yi kaza ya yi kaza sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rinka tunani shi ma da Allah zai masa kaza da kaza da kaza mana yanda aka yi wa Dawud yanda aka yi wa Musa yanda aka yi wa Nuhu yanda aka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wadduha har zuwa ƙarshe bismillahirrahmanirrahim na'am wadduha والليل إذا سجى إيه ما ودعك ربك وما قلى نعم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إيه ألم يجدك يتيما فآوى نعم ووجدك ضار ضالا فهدى نعم. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر نعم. وأما السائل فلا تنهر نعم. وأما بنعمة ربك فحدث Allah maɗaukakin sarki ya ce wa duha wallahi idha saja sai ce ma wadda aka rabbuka ubangijin hau bai watsar da kai ba ba wai ya yi shakulatin ɓangaro da kai ba ne ya Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lallamin annabinsa yana ba shi haƙuri yana ba shi haƙuri yana tarairayarsa wasu ba sai na fasara ayoyin ba ne gabaki ɗaya sai ya ce ubangijinka bai same ka ba ne yatiman kana maraya ya rasulallah fa'awak sai ubangiji ya jawo ka ya baka kariya ya baka makoma ya tsare ka ya mutunta ka ya sa ka a ƙarƙashin mutane masu kula da kai suke ƙaunar ka. sama da yadda suke ƙaunar 'ya'yan cikinsu ku duba ga matsayin maraya allah ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba uba ba uwa amma sai ya ba shi waɗanda za su kula da shi sai ya zama suna kula da shi sama da yadda suke kula da 'ya'yansu suna ƙaunarsa sama da yadda suke ƙaunar 'ya'yayensu to sai allah maɗauki sarki cikin abin da ya yi masa wasiya ya faɗakar da shi ya ja hankalinsa ya wa'azantar da shi ya karantar da shi fa ammal yatima fala taqhar amma fa maraya karka kyare shi karka razana shi karka tsorata shi karka kyamace shi kar kuma ka ƙi shi in maraya ya zo ƙaddamar masa da abin da za ka iya taimaka masa da abin da za ka iya kuma ko da kalma ce ta jan hankali mai daɗi saboda kai ma asalinka haka kake wa ake kira maraya maraya ya sha bamban da marayan bahaushe bahaushe da shekarunsa ina wani tsoho-tsoho ana haka yau kamar wani dattijan sai ta hece to ni dinnan ma marayan Allah da kuke gani na akwai marayan bahaushe akwai marayan shari'a lokaci na ya kare maraya shine wanda mahaifinsa ya bar duniya bai balaga ba wannan shi ake kira maraya a shari'ance saboda mu a shari'ar mu ta addini uba shi ka kawo abinci uba shi ka kawo abin sha uba shi ka bayar da gidan zama uba shi ka kula da rayuwar mutanen gidanai wagga hausa a rata ɗaini wallahi assalamu alaikum الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والشكر لله والثناء على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله أحييكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nanata godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman ni'imominsa mabiya juna da muka yi cin karo da su a wannan mako muke ta samun karuwa ta ziyarar manya-manyan malumanmu a wannan ƙasa malumman sunna suke zuwa suna karantar da mu ilmammuka na addinin musulunci allah ta'ala ya saka musu da alkhairi jiya in ba ku manta bawar haka muna nan tare da waɗansu bijiman malamai da suka hada da sheikh muhammad kabiru haruna gombe hafizahullah wa wa'a saktare janar na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna da shi da mataimakansa Allah ya saka musu da alkhairi yanzu kuma ga wa'annan bijiman hamshakan malamai waɗanda ina ka fito wa'azi ina ka nufa wa'azi mai kake yi wa'azi mai kake jira wa'azi babu abin da za mu ce ma wa'annan manyan malama namu sai fata na alkhairi sai fatan ƙara azurta da ikhlasi da ƙarfafuwar gwiwa a kan abin da suke allah ya saka musu alkhairi shi kan shi kwamitin marayu na wannan karamar hukuma tsakani da allah muna taya shi murna kwarai saboda irin tsare-tsaren da suke da shi nagartattu masu natsar da zuciya wanda ke tabbatar da insha allahu abin da ya shiga hannunsu a lissafai ke a ƙididdige ke kuma za a kashe shi kamar yadda aka gaya wa mutane allah ya ci gaba da yi masa jagora yan uwa ba daɗewa zan yi da wasu dogon eh, maganganu ba baya ga wa'annan da na faɗa illa malamin da ya sauka dr muhammad sani ashir hafizahullahu wa wa'a kusan ya riga ya yi babbar shimfiɗa da kuma sharar fage da ma bayani gamsashe game da kima da daraja da matsayin abin da ya tara mu shine matsayin tallafawa maraya a cikin addinin musulunci allah ya saka mashi da alkhairi malami ne wanda shi ma kamar yadda 'yan uwansa masu da'awa suka gabata wato da'awa tana burge shi kuma ba ta sa ya gaji da akwai wannan da bai iya zuwa nan garin ba a wannan lokacin don a gajiye yake daga zirga-zirga ta dai wannan harka amma dai tun da gwargwadon hali allah ake nufi da abin aka dai ta karkara aka zo muna fata allah ya saka mashi da alkhairi mutum ne wanda baya ga da'awa kuma ya kan dan samu dama ya dan sawo barkwanci kaɗan a cikin harkokinsa don nishadantarwa kamar yadda ya dan taba zage-zage yana da irin wannan nishadin haka to muna mata fatan alhairi a matsayin shi na bakano muna fatan allah ya mai da shi gida lahiya mu malaminmu ne ba za mu mai da <laughs> Allahu akbar kuma Allah ya saka muku da alkhairi to yanzu mai gayya mai aiki za mu kira malam kabiru hannu da gombe yana ce mashi limamin turnuku na tarayyar afirka gaba ɗaya yaron da bai wuce shekaru arba'in ba da ɗan kai haka ya taso ya ji ɗuriyar sheikh abubakar giro argungun a fagen da malami ne a mimbari malami ne a wurin fira malami ne a kan hanya yana tafe ina ka fito wa'azi ina ka fuskanta wa'azi allah ya ci gaba da yi masa jagora zai zo ya hawo mimbari tare da mara bayar alaramma malam fadlu wanda shi zai zo ya masa shimfiɗa a wannan mimbari kuma muna roƙon malam cikin abin da zai mana a wannan mimbarin idan ya hayo ya jaddada abin da magabacinsa ya faɗa sannan kuma ya ƙaddamar mana da shi wannan kwamati mai tarin albarka domin ribar ta ƙara kambama ta ƙara faɗaɗa ya zama bayan wa'azi da muka zo muka kwankwada muka wasu koshi da shi yanzu to kuma cikin ni'imar da Allah ta'ala ya bamu mun ciro wani abu wanda ke tabbatar da ba ji kaɗai muka zo ba har ma kuma da aiwatarwa gaba ɗaya ga ilimi mun ɗauka sannan kuma ga taɗabiki mun fara aiwatarwa malam bismillah kuma muna roƙon Allah ta'ala ya maka jagora على رمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 yan uwa musulmi baƙi da 'yan gida shugabanni da mabiya musamman malamai na kuma masu wa'azinmu na ƙasa a sheik imam aliyu talex da kuma a doktor muhammad thani ashir da shugabanninmu na state da kuma na wannan local government ta zaria da kuma iyayenmu da suke zaune high table baƙi da 'yan gida ciyaman na kwamiti na marayu na local government sauran baƙi da 'yan gida maza da mata muna karanta muku gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na tsammani yau ne sha biyar ga watan sha'aban hijira shekara 1437 ya yi daidai da ashirin da ɗaya ko da biyu ashirin da ɗaya ga watan mayu ya haihuwar annabi isa da maryam <clears throat> in saha alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da sha shida a yan uwa musulmi muna roƙon allah ya saka a doktor da allah ramansa da mafificin alkhairi allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muna muwafaka da aiki da abin da kuka karantar da mu abu na farko za mu yi wasu addu'o'i muna fatan sautin ku na amin wanda ya jagoranci ginin wannan masallaci sa dukiyan shi da imanin shi da ƙarfin shi alhaji haruna ɗan ja Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Amin. Allah ya karba masa wannan aiki Allah ya cika mai alkawali ya gina masa gida kamar da annabi ya faɗa a cikin gidan aljanna Allah ya yahe masa Allah kuma ya yi wa zuri'ansa albarka Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa Allah ya yi wa zuri'ansa albarka Sheikh Muhammad Awal Lawal Abubakar Allah ya ji kansa Allah ya yi mazuri'ansa albarka Allah ya gafarta ma alaran Hafiz Ibrahim Arab Allah ya ji kansa ya gafarta masa limamin Sultan Bello Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Sheikh Abubakar Imamu Ikara Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Sheikh Hudu Cikaji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yi wa bayansu albarka mai girma babanmu gyalle su Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yi masa albarka muna roƙonka ya Allah ka gafarta ma tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa na musulmi su 'yan zariya ne ko ba 'yan zariya ba 'yan kaduna state ne ko ba 'yan kaduna ba ka yahe masu ka ji kansu ya Allah ka sanyaya su kawa bayan su albarka ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah kamar yadda dokta ya faɗa muku wannan taro taro ne da muka haɗu domin kowanmu ya ɗebo cikin dukiyar Allah bisa kuma biyayya shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan dukiya ce da aka ba ku gadi aka ba ku kalihu ba ku kaɗai ba ne da yawan ku kuna da yawa cikin gari wani an ba shi tireloli an ba shi kuɗi da yawa an ba shi dabbobi da gidaje wani kuma yana gidan haya yana muwa da gotar ruwa da gina na zubewa yana talladawa an yi ruwan sama bayi kwanciya kowannen ku amma kuma asalin dukiyan gaba ɗaya dukiyan allah ne kamar yadda Allah ya faɗa cewa dukiyar shi ce a suratu hadid yana cewa aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi wannan aya Allah yana cewa ku yi imani da Allah ku kuma yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna taimaka ma addini yana da wahala domin maimakon ɗaya a ce ku taimaka sai aka sake jaddada cewa ku sake jaddada imaninku ku ƙara ƙarfafa shi ku ƙara ba da gaskiya ga Allah ku kuma ƙara gasgata manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aka ce baya ga haka ku sa hannuwanku a jihu ku rubuta cek ku ɗebo ku kawo daga cikin dukiyar da muka ba ku gadi in ji Allah wannan aya da wata aya mai ban mamaki cikin alkur'ani inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da take ba mu mamaki in ba don ahalul ilm sun shiga sun fayyace ma'ana ba gaskiya da mun ji tsoron fassara wannan aya Allah yana cewa ya ayyuhal na amanu kun gani dai hawa yau Allah yana gwada ba a yi ba abin nan addini ba a taimaka ma addini da dukiya sai in akwai imani kun ga waccan aya sai da ya ce ah, abin nan aminu billahi sai ce wa rasule sannan ce wa an fi ma kun ja'alakum fi na fi yau sai da ya fara magana imani da Allah da kuma imani da mandanci ma'aiki alaihi salatu wasalam sannan ya magana kan ku taimaka mu addini da dukiya da ya dawo a kan wannan aya ya kamata ɗaya ce ku ci gaba da taimako tun da ya faɗi baya sai ya sake cewa ya ayyuhal na amanu kaga waccan magana ce aka dunkule ta da wani salo daban aka ce ya ku masu imani ba a ce ya ayyuhan nas lakin na hokal ya ayyuhan ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kun ce Allah gaskiya ne kun tsaya akan gasgatawa kun yadda da Allah gaskiya ne shi kaɗai yake bayi da abokin tarewa kun yadda da mala'ikun Allah gaskiya ne kun yadda da littattafan Allah gaskiya ne kun yadda da manzannin Allah gaskiya ne kuma ku ne kuka yadda da cewa akwai tashin alkiyama ku ne kuka yadda da hukunci na Allah na ƙaddara ko da tana farantare ko tana so sa zuciya kun yadda hukunci na Allah kun yadda a dunkule ne sai ce da ku ya ayu halladina amanu Allah da ya kira ku abin da yake roƙon ku sai ce in tansurullah ni inda ni ne sai in ce in tansurun nasa ko in tansuru dinillah sai ce in laha maluma suka ce Allah ya ce in kun taimaki ni ni Allah don mi don ku ga girman magana amma abin da ake nufi addinin Allah amma Allah ya ce in kun taimaki ni ni Allah wannan ya nuna masallatai ɗakuna ne na Allah in kun yi musu aiki kun yi ma Allah aiki islamiyoyi wurare ne na karatun alkur'ani littafin Allah in kun yi musu aiki kun yi ma Allah aiki marayun nan da za ku ɗebi dukiyarku ku tallafa Allah ne ya umarce ku da ku tallafa in kun tallafa ma marayun nan kun tallafa ma addinin Allah Allah ya ɗauka kamar shi na kuka taimaka mawa Allah ba don yana da wata bukata ko wani abu ba amma Allah ya faɗi haka don ya ƙarfafa zuciyanku ya gwada maka ka daure kuka yanzu wani abin tausayi an je masallaci an karanta aya Allah an rubuta muku takarda ana neman ku aiko gudunmuwa unguwa ku masallacinku na unguwa don a zo a ba da naku saƙo matsayinku na dattijawa matasa don a samu a tallafa ma waɗanda nasu iyaye suka riga ku kafin ku kuma ku riga wasu ku kuma ku wuce. a ce mutum na jin nauyin ya ɗauki abin da ya kai dubu ɗaya bayar akwai ban tausayi ya ku bayan Allah duk da haka dai an gode domin Allah ya kan gode gwargwadon niyyar mutum da kuma kyakkyawan abin nan nasa amma muna roƙon ciyaman na kwamitin marayu baɗi in Allah ya kai mana rai kowane masallaci a azamai dubu biyar biyar kowane masallaci wanda duk zai aiko kai ya kasa dubu biyar don mi domin ana so ne a ƙarfafa a ga jimilla abin da aka tara don a je a yi ma wa'annan bayan Allah hidima da kuma dalilin aya ta goma sha hudu a cikin sura ta hudu suratu nisa inda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa karfa ku manta wal yakhsha alladhina law taraku wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah ya ce fa ku tuna kamar da mai faɗa yanzu yake faɗa in ka ganka a yau ba mamaki naka ‘ya'ya suna cikin waɗanda za su ci gajiyar wangalancin wallahi ba mamaki bari ganin ga mu zaune tare da kai wallahi ba mamaki cikin waɗanda za a aika ma tallafi gidanka na ciki nan da kwana goma sha uku wallahi Allah na iya yin haka nan ka zo an yi lancin da kai ashe ashe wani wawa ba yahudi yana gefe sai yana ce ma aboki ne kai wani eh, a ah, ka je yau inda muhammad ya wa'azi ce ban tafi ba ce ni na tafi ashe ma shi ma muhammad allah ma da yake bi shi ma talaka ne ashe shi ma ashe shi ma talaka ne fakiri ne sai Allah ya saukar da ke cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ce naji naji wanda ke cewa su adda arziki shi mai arziki ne yana siffanta mu da cewa mutalakawa ne Allah ya ce na ji abin da ka faɗa mutum ya dibi Allah gaba ɗayansa ya ce mayo fakiri matsiyaci wani abu sai kafirci saboda haka ya ko bayin Allah kamar yadda wannan aya suratun nisa aya ta sha hudu Allah yake cewa ɗayan ku fa ya ji tsoron bisa ƙaddarawa bai sani ba yanzu yanzu nan ya mutu farkon abin da za ka fara tsoron zuwanka kabari da mutuwanka in na mutu yaya ƙananan yaran nan da ni bari in na mutu yaya ‘ya'yana mi an mako masu wa zai biya musu kuɗin makaranta wa zai yin kaza wa zai riƙa su wa zai musu ɗinkin sallah wa zai ciyar da su abinci gashi akwai matsala Allah ya ce in kana da irin wannan tsoro tabban kana da iri ne. kana jin tsoron karka mutu ka bar zuri'a ma na ƙanana a bayanka su ta gayyara to Allah ya ce kai ko ka ji tsoron Allah ga ɗiyan wasu da su sun riga sun wuce kai ko ka ji tsoron Allah ka taimaka masu ka taimaka masu kai da Allah ma ya ji tausayi marayu har sai da ya ce har da cikin dukiyar gado duk da ba su da gado duk da haka cikin dukiyar gado a ɗebo wani abu a baiwa marayu ma damar wani marayu ya taso kyamus kyamus ya zo inda ake rabon gado Allah ya ce wallahi a yan mai aya ta sha uku a baya wa idza hadara al minini wa idza hadara al qismata وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا kun ga wannan suratul nisa'i aya sha uku Allah yana cewa idan wani dalili ya sa wasu daga cikin dangi waɗanda ba su da gado su kila riƙonsu aka yi wala Allah wani marayi ɗaya ga an yi taro ana raba ma 'ya'yan ɗiyan shaƙiƙi uwa ɗai uba ɗai ko kuma eh, li'abbi ko li'ummi ko wani ana ɗauka wani abu ana bashi wangaye nan da 'yan kuɗi ne da 'yan tuwahi ne na gado da 'yan shanu ne da 'yan mota an tuko mai wani maraye ya taho ya tsaye yana kallo ana rabon gado kuma gashi cikin ayoyin gado babu maraye duk da haka Allah saboda jin tausan maraye da jin nauyin maraye sai Allah ya ce kai a ɗiba a ‘yan musu kuma bayan an ɗiba a ‘yan musu a gaya musu magana mai kyau wani ka yi haƙuri ta hito da wanga kajiya ta yi kai ko ɗan naka nan ta yi in eh. ya ƙulo ƙaulan ma'arufa ya faɗi magana mai kyau wani to an shiga shi kai ko ɗan ta yi kana ɗansawa in yi kai ku a ɗauka in naira ɗari haka ɗari biyar ce kai ku wani gashi to ku tafi gida shi kenan an gode shi kenan ku tafi kuma kun samu shi ma hirka yana ɗan kuri to abin da ake son a yi kenan abin da muke tsoro kenan ranan idi ranan idi masu uwaye da rai su fito da 'yar taguwa sabuwa zuwa hilin idi ko unguwa al'ada irin ta ƙananan yara yaro bai iya gane babu bai iya gane uba bai nan kar ku bari ranar idi su yi kuka lokacin da sun ka hangi ɗiyan abokansu maƙota da suke wargin ƙasa suke gudedeniya yau ranar idi ƙaramar sallah sun shigo cikin sabbin sutura ɗiyan marayu sun yi tsaye suna kallon su yaro bai san mi aka yi ba uba ne mai dinki yana iya dariyan marayan ga ya ce wa yo tsoho taguwa ya sa ni ko sabo taguwa ni sa yana faɗin haka marayan nan hana iya kuka in wallahi ya yi kuka hawaye ya zuba wallahi kuka yi kuka in wallahi aka yi dariya ta ran sallah bai da abin sabuwar sutura babu wani tuwon sallah gida da za a yi abin kwarai yi suka ɗora kuka uwa ta yi ta lallashinsu wallahi ba su suka yi kuka ba wallahi ku za ku yi kuka domin allah dai ya ba ku ko da ba ka da kana da ƙarhin da za ka je ka nemo ni ina da wasu marayu cikin gida wata rana babban matana ta zo ta same ni ta ce da ni babu abinci na ce ina marayun nan ta ce ga yaran na marayu guda biyu na ce ta yi rungume su ki addu'a don haka shi ke ni na tafi wurin wa'azi ta je ta ɗauke su ta rungume ta ɗauki ɗaya hannun dama ta ɗauki wannan hannun hagu ta ce ya Allah gidan nan abinci ya ƙare ka ci yadda mu saboda albarkar wa'yanga kasu yi kuka ya Allah ka ba mu abinci albarkarsu ina rantsuwa da Allah daga wannan lokaci wallahi shi kenan Allah sai ya kawo buhuhuwa ba buhu ba da abin da nake yi gida in kuka buga ma yaro na anas zai gaya muku da in rani ya yi rani ni tabbatar da abincin tsuntsaye da ƙwari na cikin wahala in ce mai zo ɗebi buhu ɗebi tsaba buɗe buhu ɗebi tsaba in ce mai tafi cikin daji ka biɗi gidajen tururuwa ka dinga zubawa ce in kuma ka ga alamar tsuntsaye je ka watsa ta howarka in ya zo bayan kwana uku in ce je ka gani sun canye ya tashi ya tafi ya iske an tsince gaba ɗayan ce ta ka ƙara wannan abin ya jawo mini sutura wanga da ke tsaye dama da ni shaida ne ga ɗan ciki na ɗaya nan guda husaini shaida ne da wahala a samu wani ma'aikacin gwamnati mai wani babban kuɗin da ka iya hiddatu wanda nika gida na kullum albarkan marayun ga da wanga aiki walla Allah ya hana yunwa ta shiga gidan kuma kaga abin mamaki ba sana'a ni kai ba ba ni da shago ban da motar jigila ban aikin gwamnati ban kwangila ba sa nike ba amma Allah ya rike gidan albarkan marayu wallahi ku gwada ku gwada cikin arzikinku ku ɗebi wani abu shekarar ga kurum da aka wayo mu Allah wayo mu Allah ku daure ku ɗebo ku ba marayun ga ku yi addu'a ku yi tawassuli da wannan abin da kun ka bai na marayun nan ku yi tawassuli da sadakar da kuka ba marayun ga ku roƙi Allah gidanku ku haɗi matsalar gidan ku gani nan da shekara azumi ya gewayo wallahi sai kun ga canji wannan banda ka fara na tabbata Allah zai yi haka saboda haka bayan Allah ni na yi rashin sa'a ban san da cewa lancin za a yi ba don haka kunun sai aka gayyato ni zugo-zugo da doguwar kafa amma duk da haka allah ya sa ina da dubu biyu su a cikin ajihuna ba ni da denying ban da bakin ciki na tabbata dubu biyu nan dawowa za su komai kuma karuwa za su yi ma na naqasa malu sadaka babu sanda za a yi sadaka kuma a ce a malin sani ashe wai yana so ya min wayo shi ma ya ba da dubu biyu ina sheik talex ina manyan malaman gada kenan high table bayan su duk wanda azzaune zauna inda yake yan agaji ku bi su ɗaya bayan ɗaya duk mai don mai imani da Allah kamar yadda Allah ya ce aminu billahi wa rasulai mai imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ne a jihu ya ɗauko ɗan abin da Allah ya sa akwai ya bar ma gobe baka san gobe kabari za ka tashi ba a bayar mu ga wannan gidauniya manya-manya masu kuɗi ku kawo nan ga haya tebul mai cek mai alkawali wanda zai iya badawa ya bada muna son mu ga ku maza nawa kuka tara gobe za mu yi lancin na mata in Allah ya yarda mu sa mu ji su ko nawa sun ka tara mu gani da matan da mazan who is who muna son mu gani da mazan da mata who is who wane ne ya tallata addinin wa ya ɗauka wa ya aiki gobe in Allah yadda za mu yi wa'azin mata da safe kuma za a sake karanta ayoyin da aka karanta maku za mu nemi tallafinsu ga Allah ga marayu kuma kamar yadda aka nemi tallafinku ku ba da gudunmuwa kamar yadda Allah ya ce a gaya muku kimar yawan dukiyar da kun ka bai masalul ladina yunfiquna amwalahum masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم